Zaman zillumin da annobar cutar coronavirus ta haddasa a ƙasashen duniya wani yanayi ne da ke buƙatar tsantsan a wajen 'yan jarida don kaucewa yada bayanan da ka iya haifar da rudani a kawunan jama'a musamman a wannan lokaci na kafafen sada zumunta dalili kenan ƙungiyar Ranshed da takwararta ta ƙasa da ƙasa Oxfam suka tsara wani matsakaicin kundi domin tunatar da manema labarai wasu muhimman ƙa'idodin wannan aiki. kamar yadda shugaban Ranjad Usman Dambaji ya bayyana mana. To a yau da yake akwai wannan za ta shigo ido sun koma wajen 'yan sharidu suke gan ya kamata a yi. To sai zamanto cikin wannan labaru ake badawa akwai wasu masu ba labari mai kyau akwai wasu kuma suna da ba labaru na sa rudani a cikin duniya gaba daya tun an ka cikin yanar gizo-gizo an karanta wani abin sai ranka ya to ya kamata a ce mun tsaya mun yi aiki da da professionalism da kwarewa da abin doka ya gayi ka san duk ƙasa akwai ta doka da ta hudu ga abin da ya kamata a gayi a kawai jarida ko a kawai yanar gizo-gizo ga abin da bai kamata ba a gayi ina zan mu samu labaru ya ya kamata mu samu labarin nan ya ya kamata mu yi shi wani unhuwani labarin nan gare shi tasiri zai samu a gurin talakawa an dai baje wannan kundi a wani taron da ya hada jami'a. jami'an hukumar tace labarai da masanan doka daga ma'aikatar shari'a da 'yan jarida. Madam Rabi Abarshi, 'yar jarida ce daga wani gidan rediyo mai zaman kansa. Tun da wannan annoba ta zo, kamar yadda muke ji muke gani ma a kafofin sadarwa zuwa ma asibiti yanzu mutane sun daina. Dalili da horko kafofin yada labarai sun ruda sun tsorata su bisa kan wannan annoba. Ashe abu ne wanda yana da matakan da za ka iya ka kiyaye kanka da ita kuma ka kare wani daga kamuwa da ita kenan ni da a bangare na wallahi ina jinjina ma wannan kokari nasu kuma abun a yaba musu ne dokokin aikin watsa labarai a jamhuriyar Nijar sun tanadi wasu matakai da ke baiwa 'yan ƙasa 'yancin samun bayanai daga jami'an ƙasar a hukunce to sai dai da alama 'yan jarida na wasa da wannan dama doka ta ce ɗan jarida an ya rubuta kwana uku kacal kamata a bi shi nan amma wani ba ɗan jarida ba sai kai daga sati biyu har wata guda to di ba gani irin unhwanin darajar da ka ba ɗan jarida a zaman yau har gobe duk labarin da aka shi a titi sai ka shi an tambaye mutum ina ka shi wani labarin an dai ba radio ka shi ba ko tele to ta harka da wannan abu to kenan ya kai da mutuncin da aka ba mu mu yan jarida da duka masu harka communication kenan ya kamata mu tsaya tsakanin da wannan eh, da aka ba mu rike ta bayan ya mai masu ruwa da tsaki a wannan aiki na faɗakarwa da tunatarwa za su zagaya jihohin maraɗi zandar da tawa domin gabatar da wannan kundi ga 'yan jarida a matsayin wani makamin aiki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar